kaga ya zama shine sarkin sarakuna kenan Hakanan nan qadil quda alqalin alqalai Allah shine alqalin alqalai duk wasu alqalai Allah kuma shi zai musu hukunci da haka shi ma ba a son faɗa wannan sunan ga wani mahaluki yana da cikin lafuzzan da ya kamata mu san su kuma mu kiyaye wajen faɗa su Allah ya sa mu gani ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam wai kissar da suke karantarwa ko karantawa a wajen maulidi ta zuwan annabawa lokacin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne daga wata na ɗaya zuwa wata na tara wannan ba gaskiya ba ne ba wani bayani a ƙur'anance ko a hadisi tabbatacce cewa wai annabawa sun zazo wajen na na amina a lokacin da take ɗauke da cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai wani tatsuniya ce ta gizo da koki da ake shiryawa ke gaya wa mutane daidai take da yakin tabuka ba a ji ba ba a gani ba sannan ya ce wai zuwan hasiya matar fir'auna da maryam shi ma ya inganta sun zo ɗin a daren haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai inganta ba ƙarya ne duk kawai tatsuniyoyi ne kuma mutane suna tsoron su ce a'a dan ka a ce musu ba sa son annabi wanda shi kuma san annabi baya nuna cewa a ai masa ƙarya ko a faɗi abin da bai faru ba domin yana daga cikin abin da annabi ya zo yake koya wa mutane shine ku faɗi gaskiya kar ku ƙarya in kwa ka zo ka fake da shi kana karya to kaga kana rusa saƙon da shi ya zo wa duniya da shi ne na ai gaskiya kada a yi ne ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi ƙarfin darajarsa sai kai masa karya sannan za a fahimce ta sai dai in mutumin da sai kai masa karyar bai yi imani da abin da ya tabbata bane na gaskiya abin nufi in dai kana da imani to darajar manzo Allah a fili take ba ta buƙatar yi ƙarya in ka ji ane wa mutum ƙarya dan a kan ba shi to daman darajar tasa ta bogi ce ko ba haka ba amma wanda yake da daraja yar garanti gangariya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin sai kai masa ƙarya wa mal hilyu illa zinatun min naqisati yutammimu min husnin izal husnu qassara وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يهتج إلى أن يزور idan kaga ana a kawo jambaki da jamfarce da jagira to kyau ne bai kai yadda ake so ba amma idan kyau ya kai yadda ake so ba buƙatar jambaki ko jagira ko me ko gazal da wannan shine kyan manzo Allah sallallahu ya kai inda ya kai baya da bukatar hoda da jagira da gazal da yin mai da tsohuwa yarinya shi kyansa garai-garai ne kamar rana a tsakiyar hantsi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ka ce na na maryamu ta zo ko na na asiya ta zo ko ba su zo ba shin wannan ya ragi manzo Allah da wani abu in ba su zo ba in kuma sun zo ya ƙara wani abu da su zo da kas su zo shi a wajen Allah khatamun nabiyina ne kuma shi a wajen Allah imamul mursalina ne da zuwansu da babu zuwansu haka ne abin bai canja ba da kuma me kake da bukata ya dan uwa inda ma ka haƙura in ya in ya tabbata din ka faɗa da sai ka huta amma da bai tabbata ba kuma ka faɗa ka yi wa kanka ƙarya ka wahalar da kanka ka ɓata wa kanka lokaci ka saba wa Allah kuma shi manzo Allah baka kare shi da komai ba kuma baya alfahari da makaryata shi yana alfahari ne da masu gaskiya baya alfahari da ɗan rufa-rufa shi yana alfahari ne da masu gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya ce wai ya halatta mutum ya yi wani salati ba na manzan Allah ba wajen sallah ba a cikin sallah ba to shi salatin da ba na annabin ba sai mu ji daga ina aka same shi kuma ya aka ya zama salati shin zai yiwu ba a samu salati daga wajen annabi ba kuma ya zama salati ba zai yiwu ba ai salati ibada ce ita kuma ibada wani yana kirkiro ta ko sai Allah da manzansa Allah da manzansa in ku ka ce za a iya kirkiro salati to ka ce za a iya kirkiro sallah da salati da sallah duk ibada ce ita kuma ibada babin ta tauƙifi ne kullallan babi ne duk ilimin malami baya da dama ya kirkiro ibada dole ya jira sai Allah ya ce sai annabi ya ce shikenan al-ibadatu asluha at-tawaqquf da aka wannan shine tambayar mu kuma da muke ma a karan farko ya aka yi amsa sunan salati annabi bai yi shi ba ko bai san da shi ba ko bai yi izinin a yi shi ba in ka ce annabi bai yi ba to bai zama addini ba in ka ce annabi ya yi to kuma wannan ai shine abin da ake nema shine abin da ake so da haka wannan a dunkule na baka dukkan wani salati da kasancewa annabi bai san da zamansa ba bai yi shi ba sai bayan ya bar duniya da ɗaruruwan shekaru wasu suka yi shi ko suka ce an ba su a mafarki wannan ba sunansa salati ba ko an kira shi da sunan salati domin in ka kira wannan da sunan salati to kuma shi ibrahimi ko in ka kira ibrahimi da sunan salati kuma ka yi wa kanka adalci shi ma wannan ka kira shi da sunan salati da wanda annabi da wanda ba annabi bai yi ba kuma duk sunansa salati a haka salati shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ko aka yi ya tabbatar amma wanda ba a yi ya tabbatar ba bai yi ba bai sani ba bai san da faruwarsa ba wannan baya amsa sunan salati da ka in salati za ka ka nemi wanda ake kira da suna salati da shaidar Allah da shaidar manzansa ka yi wannan shine salati Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya sa mu gane Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta ubangiji ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya ubangiji madaukakin sarki ya yi wa shugabanninmu jagoranci zuwa ga abin da yake so kuma yadda da shi dukkanin abin da zai zame mana alkhairi da mu da su baki da Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da shi duk abin da zai zamo sharri gare mu gare su ya ubangiji ka ba mu ikon gane shi da kuma ikon nisantarsa Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan diga-digai na addini da gaskiya tun daga rayuwa har zuwa mutuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته